السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau uku ga watan dulkada hijira annabi sallallahu alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma yau sha bakwai ga watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha takwas a wannan masallaci namu mai tamu albarka مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه دومن شي بدا كراتون للتاس التحفة العراقية في الأعمال القلبية والنفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه وأن إن شاء الله شيء نزيد ومجلس منتقش أتشير للتافم ما ابن تيمية أنا من بياني أكان غسية أما matsayin ɗaya daga cikin ayyukan zuciya da kuma tasirinta da take da shi a imani a inda yake mana bayani cewa duk inda Allah madaukakin sarki zai siffanta masu imani sai siffanta su da cewa masu gaskiya ne ya kawo mana kaya ta ƙarshe wadda muka fassara ta da take cin suratul baqara wadda ta kunshi siffofin masu imani laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة أمشي شيء ألا بدأ وقتين شركي شيء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأن نمس وأن نسفوف دعك أنبشا وهم الذين صدقوا سوني وأن سقي جثكيا شيء أكتي وأولئك هم المتقون وأن نسوني ما سقي قوى واتو ما سقي ردوكو الله abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su su yi suna da'a gare shi abin da Allah madaukakin sarki kuma ya hane su game da barin sa to suna da'a su bashi Allah ya sa mu a cikin su to shine sai ya ce wa ammal munafiquna fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida amma su munafiqai fa wasafahum subhanahu sai Allah mai tsarki ya siffanta su da talibi da ƙarya so tari duk inda za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya siffanta munafukai wanda su ne kishiyoyin mummunai to za ka ga Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da ƙarya cewa babbar siffar da ake gane su da ita ita ce tsariya fi ayatin muta'addidati a ayoyi waɗanda suke masu yawa ayoyi masu yawa za ka ga Allah madaukakin sarki idan zai siffanta munafukai sai siffanta su da cewa matsayyata ne shi a ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce fi ƙulubihim maghadun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah madaukaki ya ce fi ƙulubihim maradu a cikin munafiki a cikin zukatan munafukai akwai ciwo akwai wani irin ciwo malamai suka tafi akan cewa المرض Ladi كان في قلوب المنافقين هو مرض النفاق ciwon munafinci ce lafazin almarad yana zuwa a cikin alkur'ani da ma'anoni da yawa yana zuwa da ma'anoni da yawa a nan ya zo da ma'anar annifa munafirci akwai inda yake zuwa da ma'anar ashahwa shahwa. kamar yadda Allah malaukakin sarki ke cewa فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا lokacin da Allah ke bayani a game da matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da umarnin da aka ba su sai ce fala takhda'na bil qawl idan za ku yi magana ya ku matan annabi to fala takhda'na bil qawl ku rika shaƙe murya ko kuma ku rika yin ku rika siranta muryar ku kakkurin haka fa yadma alladhi fi qalbihi marad shi wanda yake da ciwon sha'awa shi ya zama yayi kwadayin ki kaga anan al-marad ana nufin maradu shahwati amma anan maradu an-nifaq fi qulubihim maradun a cikin zuciya zukatan munafikai akwai ciwo ciwon nan shine maradun nifaq ciwo na munafurci فزادهم الله مرضا في الله مدوكتين سكي قارا musu ciwo ba sa san shari'a duk mutumin da zai neman shirya, sai Allah madaukakin sarki ya ƙara tabbatar da shi a batarsa قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا Allah madaukakin sarki ka ce musu duk wanda ya kasance ya zaɓi bata to falyamdu da lahur rahmanu Allah ya ta ƙara ninka mishi batansu in da bata yake da ita eh, abin nan kwara ɗaya to Allah madaukakin sarki ta ninka masa har batar tasa ta kasance ba ta da iyaka to su ma munafikai da su zaɓan ma kansu munafurci fa zadahum Allahu marada sai Allah ya ƙara musu ciwon munafurci a cikin zuciyarsu wa lahum adabun alim a ranar gobe alkiyama suna da wata azaba wacce take mai raɗaɗi dan bima kanu yakzibun saboda abin da su kasance suna ƙarya saboda ƙaryar da suke kaga anan munafukai ake magana kansu domin ayoyi ne na farko na suratul baqara malaman tafsiri suka ce suratul baqara ta kasa mutanen madina gida uku akwai almu'minuna al-khullas akwai tsantsan mummunai wanda jinsi biyu ne akwai jinsin al'ansar mutanen madina akwai kuma jinsin al-muhajiru waɗanda suka taho suka yi hijira ba garin su bane madina Allah lokacin sarki ya siffanta su ya fara siffanta su shi alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سياق سياق كما جنسي نبي إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم شيء ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون شاكت في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سوني منافقين جنن صفوفن سنه minan nasi man yaqulu amanna billah jinsin mutane na uku da suke zaune a madina a wancan lokacin su ne munafikai daga ciki Allah ce a cikin mutane akwai man yaqulu amanna billah akwai waɗanda za ka jin yi magana su ce su masu imani ne sun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma suna cewa sun yi imani da ranar gobe alkiyama Allah ce ƙarya suke wa mahum bi mu'mini wallahi ba mummune bane su amma abin da suke yi yukhadi'una Allah wai suna tsammanin suna yaudara Allah ne wallazina amanu kuma wai suna tsammanin suna yaudara waɗanda suka yi imani ne sai Allah ce wa ma illa anfusahum kuma wanda suke yaudara sai kawunan su wa ma yash'uruna ma su basu sani ba sai ce to fi qulubihim maghadu ai a cikin zukatansu akwai ciwo ciwon nan shine na munafurci wannan ciwon ba ciwon da ke shi bala'i ciwo ne da ba za ka je wajen likita ya baka magani ba ciwo ne da likita ba yi da allurar da zai ba sannan ciwo ne da likita ba zai ce to bari a yi mutum operation ba a yi masa sojari a yanka shi a fitar da ciwon wannan ciwon na munafurci maganinsa kwara ɗaya ne shine littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke da ciwon ya yadda a bashi maganin sai ya sha sai ya warke amma ba wannan ba ba yi da magani mahallin shahid da malam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yake son ya nuna mana shine Allah madaukakin sarki sai ya ce bima kanu yaqdibun saboda ƙaryar da suke yi so da duk munafici za ka same shi daga cikin manya-manyan sufofinsa akwai karya ya ita ce babbar sifa da munafiki yake da ita wa qawlihi ta'ala da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace idza ja'aka almunafiquna idan munafikai suka zo maka ya ma'aikin Allah ƙalu. sai ka ji suna cewa nashhadu innaka la rasulullah wallahi muna shaidawa kai manzon Allah ne abinda suke cewa ke sai ce nashhadu innaka la rasulullah wallahi mun shaida kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah yana sanar da cewa kai manzon sa ne wallahu yashhadu kuma Allah maɗaukacin sarki yana shaida cewa innal munafiqina lakadibun lalle munafiqai makaryata ne kaga sifar su ma'ana shi aka musu makaryata ne shi wannan fanka su munafikai gaskiya ka ce ƙarya kuma Allah da kansa ya ce ya shaida su makareta ne wallahu ya shaɗu inda munafiqina na kyajibu Allah ya shaida cewa lallai munafikai makaryata ne ku kalli yadda Allah madaukakin sarki ya yi na farko wallahu sai ya ce ya Allah yana shaida yana shaida sai aka ce inna aka yi amfani da lafazin inna sannan sai aka ce la kadibu Allah wallahi Allah yana shaida cewa munafukai dai inda zaka same su makaryata ne domin a baki suke cewa sun yi imani amma a zuciyarsu ƙarya suke shi yasa ƙaryarsu ita ce tafi kowace muni malamai sun kasa ƙarya gida uku akwai karyar yadda suke ce mata kazibul munafiq akwai kazibul mutamalliq sannan kuma akwai kazibu al-ahmaq kazibul munafiq shine wanda zai zo shine wanda zai zo abin da yake faɗi a zuciyarsa ya saba ma abin da yake faɗi a baki kawai abin da yake faɗi a zuciyarsa ya saba ma abin da ke cikin zuciyarsa abin da yake faɗi a baki ya saba ma abin da ke cikin zuciyarsa shi so yake a yadda da harshensa da abin da yake faɗi da harshe a zuciya kuma ƙarya yake to shine wannan ƙarya ita ce malaman mu suke ce mata kadibul munafiqi sai ƙarya ta bi ita ce kadibul mutamallik kadibul mutamallik abin da yake faɗi a zuciyarsa ƙarya ne sannan abin da yake faɗi a baki ma ƙarya ne a zuciyarsa ƙarya yake yi sannan a baki ma ƙarya yake yi shine al mutamallik al shi shine fadi an fada wai ana ba da labarin wani sarki ya zo yana zaune yana da laraba suna suna da waɗanda ake ce musu nudana nudama na sarki su ne kaman masu ba su ban dariya irin mutanen da suke zama a fada su rika ba sarki ban dariya su ka masa labarai na ban dariya wani sarki yana da nabi yana da irin masu ban dariyan nan shi kenan ran nan sai aka kawo masarki yalo da aka kama sarki lo sai sarki ya ci yalan sai ya kalli wannan nadim din nasa dan fadar nasa sai ya ce kai wannan an ba abin da ya kai shi zaki bayan wannan yalan ba abin da ya kai shi zaki shi kenan shi wannan ba fadar nasa sai ya ce ai kai da ya fi zuma zaki bai faci ba ya ce ya fi zuma zaki sai ce ai na ma karanta a wani littafi babban likitan nan da ake ce mishi abu qurat ya tabbatar da cewa a cikin yalo akwai magunguna dubu daya dubu ɗaya da ɗaya dubu ɗaya da ɗaya yalo na maganin ciwo dubu ɗaya da ɗaya shikenan sai sarki sai ya kalli sauran fadawa sai ce kun ji abin da ya ce sai ce aiko da na ci shi ɗaci ya mini sai ce wallahi ran kai dade ai haka haka fa yake ba ai daci ya lo gare shi daci gare shi yace ai na ma karanta a wani littafi shi yasa babban likita da ake ce mishi Jalinius yace duk mutumin da ke cin yalo zai mutu da wuri to kun ga mutamalliki ke a bagire daya ya yi maganganu guda biyu masu cin karo da juna saboda saboda ya yadda da mai gidansa mai gidan shi ya yadda shi to shine suke ce ma wannan ƙaryar kazibul mutamallin sai ƙarya ta uku ita ce kazibul ahmak ƙaryar wawa shi kuma wawa in ya ƙarya shi a zuciyarsa ya yadda da abin da ya faɗi kamar mutumin da kawai zai ga wani jahili ila kawai yana da naɗa rawani ko yana shan katuwan malin malin ko kuma yana shiga cikin dai malamai da ya gan shi sai rika akara makalla akara makalla har a zuciyarsa tsakanin shi da Allah wannan mutumin akara makalla idan baban shi zai mutu shi zai kira ya raba mai gado idan mamarsa za ta mutu shi zai kira ya raba gadonta har a zuciyarsa shi tsakanin shi da Allah wannan mutumin malami ne to kaga wawa ne abin da yake faɗi ƙarya ne amma shi a zuciyarsa ɗari bisa ɗari ya yarda abin da ke faɗi gaskiya ne to waɗannan su ne nau'ukan ƙarya da ake da su to a cikin ukun nan wacce ta fi muni ita ce ta munafiki domin shi munafiki ƙaryarsa kai tsaye tana tafiya zuwa ga Allah Allah yake maƙarya sabanin mutaballiki sabanin ahmaki amma munafiki shi shi shi Allah yake makariya so yake yi ya nuna ma Allah cewa shi na kirki ne mutane su yadda da cewa shi ne kirki ne amma a zuciya shi ko ko kusa da ya kama da mutanen kirki ba to shine munafiki to duk inda Allah madaukakin sarki zai siffanta su ya siffanta su da ƙarya a wurare da yawa wa qawlihi da kuma faɗin Allah maɗaukacin sarki da yace fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibu kaga anan ma shi Allah madaukakin sarki sai yace fa'aqabahum nifaqan shi Allah maɗaukacin sarki ya biyan musu da wani munafincin dama suna da munafuncinsu. to sai Allah ya biyo musu da wani munafincin kaga fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada shine fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya biyan musu ya ƙara ninka musu wani munafirci fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawmi yalqawna za su ci gaba da munafincin har ranar da za su haɗu da Allah uzu billahi har ranar da za su haɗu da Allah a ranar gobe alkiyama suna nan a matsayin munafikai me yasa Allah ya musu wannan bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda abinda suka saba ma Allah madaukakin sarki na alƙawarin da suka masa sun yi alƙawarin cewa za su yi imani amma sai suka yi imani wa bima kanu yakzibun kuma saboda ƙaryar da suka kasance suna yi kaga anan ba an sufanta su da Allah ta'ala ya sufanta munafiqai da cewa makaryata ne so da duk ayoyi mafi yawanci da Allah madaukakin sarki zai yi bayani akan munafikai to sai ka ga an siffanta su da munafurci hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam karara zo sai ce ayatul munafiki salatu idza haddatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumila khal Sufofi guda uku na munafiki akwai riwaya ta zo ta ce duk wanda ya zama yana da waɗannan sufofin fa huwa munafiqun khalis to wannan tsantsar munafiki ne sifa ta farko idan haddata kada idan zai yi magana sai ya karya munafici ta kan kai masa idan munafircin sai kai har abin da ba a karya abin da ba wani abin da ko ya faɗi gaskiya ba abin da zai faru to sai ya yi karya haka nan labarin da bai da alaƙa da aikariya to saboda yadda ƙarya ta kai masa a cikin zuciyarsa to sai ya yi ta haka nan labarin da zai bada ya ma 'ya'yan shi ƙarya in ƙananan yara zai kawai sai kama musu ƙarya saboda ta zama masa ɗabi'a kun ga ashe akwai alaƙa mai girma a tsakanin munafurci da ƙarya kamar yadda akwai alaƙa mai girma a tsakanin gaskiya da imani in kana neman mummuni to za ka same shi a matsayin mai gaskiya ne idan kana neman munafiki to za ka same shi a matsayin makaryaci haka suke tafiya ranar da mutum ya ɗauki sifa ta ƙarya to ya ɗau sifar munafunci ranar da mutum ya ɗau sifar gaskiya to ya ɗau sifa ta imani Allah maɗaukai suke sa mu zama masu gaskiya wa nahu zalika fil qur'ani kaseerun kwatankwacin irin wannan a cikin alqur'ani yana da yawa Ba za a ce za a yi ta kawowa to sai a cika shafuffuka na wannan littafin ba a gama kawo ayoyin da suke bayani a kan cewa duk inda ka ga munafiki to za ka gan shi makaryaci ne sai ma ci gaba da bayani sai cewa wa mimma yanbaghi an yi yu'rafa lallai daga cikin abin da ya zama tilas a san a gane shi an sidqa lallai ita gaskiya wa tasdiqa da kuma gaskatawa as-sidq gaskiya shi yasa fi'ilin su ai idan ka ce sadaqa to ne gaskiya ke yana zuwa a matsayin fi'ili lazimi yana zuwa a matsayin fi'ili muta'addi fi'ili lazimi wanda baya bukatar wanda aiki ya fada mawa kamar yadda Allah madaukakin ciki ya ce qul Allahu. fattabi'u millata ibrahim hanifa kaga qul sadaqa allah ce Allah ya gaskiya kaga sadaqa filin madin mabni ala al-fath Allahu fa'ilun maf'ul shi amma kuma yana zuwa da yana zuwa a matsayin muta'addi ya zama ya yi ma maf'ulin bihi ya buƙaci wanda aiki ya faɗa masa misali sai a ce sadaqullaha min almu'minina rijalun sadaqu fi ma ahadullaha alaihi to anan ba bai zo aka ba kaga sadaqullaha sadaqullaha ko sadaqallaha sadaqal mu'minu rabbahu bawa ya ma ubangijinsa gaskiya shine ayi sifar annabi sallallahu da ake ce masa as-sadiqul masduqu as-sadiqu mai gaskiya al-masduq wanda ake ma gaskiya man yasduquhu yasduquhu rabbuhu ubangijin labarin duk da zai bashi da gaskiya yake bashi akwai masu fassara in sun zo sai su fassara cewa as-sadiqu al-masduq mai gaskiya abun gaggatawa kuskure al-masduq ba abun gaggatawa ba wanda ake ma gaskiya duk labarin da za a bashi gaskiya ne amma waye wanda ake gaskatawa to shine fi'ilin masdarin at-tasdiq sai a ce saddaqa sai a ce musaddaqun shine Allah ta'ala ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun saddaqa kenan to filin saddaqa shine gaskatawa to da gaskiya da gaskatawa fil aqwali a cikin maganganu wa fil a'mali da kuma ayyuka ka kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ana samun gaskiya da gaskatawa a cikin maganganu sannan kuma ana iya samun gaskiya da gaskatawa a cikin ayyuka mutum zai iya zama mai gaskiya a maganarsa kuma zai iya zama mai gaskata ayyuka sannan mutum zai iya zama mai gaskatawa da gaskiya a cikin aikinsa da maganarsa duka biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi yace fil hadisi sahihi a hadisi ingantacce kutiba ala ibn adam hazzuhu min zina Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara ma dan adam rabansa a zina duk wani dan adam yana zina abin da ake nufi kenan duk wani dan adam yana zina shine hadisin yake nufi amma ga fassara fa huwa mudrikun zalika la mahalata dole sai ɗan adam ya riski rabansa na zina la mahalata babu makawa to ga yadda zina take fal'ainani tazmiyani wa zinahu man nazaru ido na zina me zina ido an nazar dubi dubi ko ku za ka iya rantsuwa ka ce kai baka taɓa kallon matar da ba matar ka ba kuma ba muharramar ka ba dama mata kala uku ne a duniya ba ba ta hudu ko dai mace ta zama muharramarka ba za ka aure ta ba wannan ya halatta ka kalle ta ita ma kuma ka kallon sha'awa ba in ba mutum ya zama fitinan ba dama ba za a yi ba zai kallon sha'awa ba ba zai kalli mahaifiyarsa da kallon sha'awa ba ba zai kalli yarsa da kallon sha'awa ba haka yarsa haka kanwarsa haka kanwar uwarsa haka yar uwarsa haka kanwar babansa haka yar babansa duk waɗannan muharramat din sannan mace ta biyu ita ce ajnabiyya ajnabiyya matar da ba matar shi ba sannan kuma zai iya aurenta bai aure ta ba amma zai iya aurenta ita ce ake ce mata ajnabiyya to sai kuma azzauja matar mutum guda biyu da azzaujatu da almuharramatu ya halatta mutum zai iya kallon su kallo a fuska zai kalli mamarsa zai kalli yassa zai kalli kanwarsa duk zai kalle su ita kuma matarsa dama ba inda ba a halasta masa ya kalla a jikinta ba ko ina ya halasta ya kalle ta to sai al'ajnabiyya ita kuma ita ce bai halatta ya kalle ta ba bai halatta ya kalle ta ba to kaga wannan kallon da mutum zai yi to jina ne manzal sama ya kira shi da zina ya kalli wata mata da ba matarsa ba to wannan matar da ya kalla ya yi zina والأذنان تذنيان وزناهما السمع سنن كنوا ما سنا زنا ما كنوا إتشي سوراري سوراري سورارو دا متنزي وتتنا واقع عريدي ويسوراري تيجي داعي وانن جن دادن بيزنين واليدان تزنيان وزناهما البطش سنن هنوا أبو دابي زنا. zubar hannuwa ita ce hannun ya taɓa matar da ba ta ci ba ta تزنيان sannan kafafuwa guda biyu su ma suna zina wa zinahu, al-mashyu zinarsu ita ce tattakin da ake yi mutum ya taka ya shiga inda bai halatta ya taka ba wal qalbu yatamalla ita kuma zuciya tana burin ina ma dai ayi abin na ƙarshe wa yashtahi kuma tana sha'awa amma me wal fardu yusaddiqu dhalika aw yukadzibuhu al'aura ita ce za ta gaggata ko kuma ta gayyata ana kaiwa matakin ƙarshe shi kenan to al'aura ita ce ke tabbatar da aizina amma duk waɗannan matakai ne shi yasa ka'idar shari'a duk sai ta sa waɗannan abubuwan aka sa doka a game da su shi yasa shauki rahmatullahi alaihi yana lissafa matakan da ake bi har ai zina yake cewa nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun fa maw'idun fa liqa yace nazratu abu na farko da ake shine kallo shi yasa dukkan wani saban Allah da ake na alfasha to daga daga kallo ake fara yin sa kullul fawahish mabdaha min an nazar wa mu'zamu an-nar min mu'zami ash-shirari والماء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيظ موكول على الخطر يسر مقلته ما ضر مفرجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر كل الفواحش مبداها من النظر جوة الفاشا لقد تاتو دقا أصل انت دقا خلوني كو خلن تيلي كو خلن ويا كو خلن تلفزيون شيء shi yasa Allah madaukakin sarki yace qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika azka lahum ka ce ma mummuni sa idanuwan sa su kalli abin da Allah bai yi da shi ba sannan su tsara al'auran shi wannan shi yasa shi zai sa su zama masu tarki sannan sai ya ce wa kullil mu'minati yaghudna min absarihim wa yahfazu furujahum mata ba masu imani a ce musu su wata rinka idanuwansu su rika kallon maza su tsaya kuma al'aurar to kaga kullul fawashi mabdaha min an-nazari wa mu'zamu an-nari sai ya maka at-tashbihu ad-dhimmi sai ya ce mafi yawancin wutar da za ka ta ci gari to min mustasghari shirari daga ɗan iri ne ɗan ƙarami da mutane suke ganin shi ɗan ƙarami kamar a ce ashana ashana ashana ƙwara ɗaya sai ta ƙuna gani shi ne sai ya ce walban ma za ainin yuqallibuha matuƙar mutum ya zama yana da idanuwan da yake wulgawa da su fi a'yunil gidi idanuwan da suka kasance zai gugulga su a cikin ababen da ake kalla to mawkulun alal khatar wannan idon fa'arin an dora shi ne akan haɗari. a haɗari hadari yake domin ya surru muqulatahu lokacin da yake kallo idan na jin daɗi amma ma zarra muhjata abinda zai cutar da zuciyarsa da ransa shi ce la marhaban bi sururin ada bi Allah wadaran daɗin da ƙarshe zai haifar mutu da ciwo ina amfanin daɗin da za ka ja ma ƙarshe haifin maka da ciwo to shi ne shauƙi ki cewa nazratu farkon matakin da ake bi na saban Allah na zina shi ne kallo idan aka kalli juna farki samatu shi ya yi ma juna murmushi fasalamun sai gaisuwa fakalamun sai a fara fira fa mau'idun sai a dau alkawari to ina za mu haɗu wani waje za mu haɗu faliqa'un shi kenan sai a haɗu to kage shi yasa manzo sama sai ya lissafa waɗannan abubuwan yace dukkanin su nau'i ne na zina nau'i ne na zina ko nau'i ne na matakan da suke kai mutum zuwa ga zina shi yasa idan mutum yana son Allah madaukakin sarki ya tsare shi ya tsare zuciyarsa ne sama idan sa ya sa ma idansa ya sama idan sa makulli ya kulla idansa duk abin da bai halatta ya kalla ba to ya rufe idansa kai ya kalla ko da zuci shi tana so to ya matsa mata kai ya kalla in a waya ce kila turo mishi aka yana yi kawai ya goge kila yana yan bincike binciken shi kawai sai ya fada wani waje to ya sauri ya fita a wannan wajen domin yau wayoyin da duk mafi yawanci ake amfani da su kai baka nema ba amma kila layin da ake amfani da shi sai su rika hada ka da wani abu labari zaka karanta sai ka kalla yau yau yau ba abin da zaka kalla ko talabijin din ba gasu nan masu labaran haka zaka gan su har ya kai mu a mu muna ji wani ba sabon Allah bane ka ga mace ba dan kwali kana jin ba komai bane haka nake ji yanzu to shi kuma dama zunubi haka yake can ana yin sa ana jin damuwa kana to in mutum bai daina ba to sai ya koma kawai sai ji baya jin komai yanzu a cikin mu dukkan mu nan da ba waɗanda ba ba cikin masallacin nan wane ne yake shayin ya zauna a talabijin yana kallon labarai a nuno mace da ɗan kwali ba ɗan kwali kanta a buɗe kai ba ɗan kwali ba ba ta da shi ana kallon kirjinta ba a jin komai sai ya kai ma matakin mutum da kanshi zai ɗau wayarsa sai ya ɗau hotuna sai ya riƙa yaɗawa wani hoton matar shi ce matar ka wawa kawai sai ka ɗau hoton matar ka yaɗa idan mugu abu ya zo fara a gidanka sai ka ji haushin wani kana tallar matarka to daga haramun ne ka ɗauki hoto na wata balagaggiya ta je kana yaɗa ta a cikin waya haramun ne wannan ba wani malamin ne da ya sauƙaƙa wannan ba matsala ba ce mai sauƙi mace baliga ka ɗauke ta hoto ka riƙa yaɗa ta kana nuna ta ma duniya ita bai halatta kowa ce ce ita domin me kake so ya faru shiga cikin nan lazina yuhibbuna an tashi an tashi tu fil lazina amanu Allah ce lahum azabun alimun fid dunya wal Wannan waɗanda suke son bannatar ta yaɗuwa a cikin masu imani a riƙe kallon tsaraici to waɗannan suna da azaba ne da daɗi tun a duniya Allah zai musu sannan kuma aka tafi lahira Allah ya musu wallahu ya'lamu an antum la ta'lamun Allah ya san abin da zai faru in kuka ci gaba da yaɗa irin waɗannan abubuwan ko ba ku sani ba to shi yasa ya muku bayani ku kaga duk waɗannan su ne abubuwa shi wannan yana cin haɗarin abin da ya shafi wayoyi a yau shi kenan mutum zai ɗauka ba wani abu bane shi nan kawai ɗau hoto shi kenan sai ya yaɗa shi kenan ya sa to me kake nufi a me za a gani me za a gani ko matarka ce ko mamarka ce ko yakka ce ko ka ce kowace ce bai halasta ba fa'ida wata fa'ida a hankalce ma idan ka ya kace to me kake nunawa me fa'ida da kake so a samu idan ka yada hoton mace ka nuna hoton wata to me za ka yi wace fa'ida ce za ta dawo maka kaga babu wata fa'ida sai sharri to babu kyau wannan so haka yana da kyau mu rika gyara irin waɗannan abubuwan tun kafin Allah ya fushi da mu in ka san ba za ka iya hakuri ba ka aje waya ka kai amfani da ita ba dole wani ya ce dole sai ka amfani da wata ka nemi waya da kawai ka kira ka kira kai kai shi kenan ya isa wani yaro ya zo ya samu ya ce shi dai wayar na ya daina amfani da ita to da shi ba zai iya hakuri ba na ce ya fi maka saddan lil zari'a in ka san ba za ka iya rike ta ka bata hakkin ka ba ai me yasa mazo su ne ka a zauna a hanya mazo su ne ce iyyakum wal julus ala turuqat ka shedin ku da zama a bakin titi kar ku rika zama a bakin titi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya ma'aikin Allah yanzu an zama mu dan tattauna wannan zai hadu da wancan wancan zai hadu a can hadu a tattauna manzo su ne ce to idan kun ce sai kun zauna a titi to fa'addu tariqa haqqahu hanya tana da haƙoƙinta annabi sallallahu ya lissafa abu na farko da ya lissafa sai ce me ghadul basar rinsa idanuwa kada ka zo ka zauna a bakin titi ko a bakin kofar gida duk wanda zai wuce ko namiji ne kai ta kallon shi kawai sai ka ji mutum zai tintiɗe ya faɗi kaɓo mai ido ko mai kake kalla oho duk waɗannan ladubba ne na musulunci to kage shi yasa manzon sama sai ya ce fal'aina ne tazmiyani idanuwa guda biyu suna zina wa zinahuma nazru zinar idanuwa guda biyu ita ce dubi da suke yi a ƙarshe dai annabi kuma sai ya ce wal fardu yusaddiqu dhalika wa yukadzibu al'aura ita ce gaggatawa ko ta karyata wannan wani irin tasdiki ne a tasdiqul amali ne ba alqawli ba kaga al'aura za ta gaggata aikace ashe duk abin da za ka yi shi aikace kenan ya gaggata abin da ke da shi wa yuqalu larabawa suna faɗi suna cewa hamalu ala al'aduwi hamlatan sadiqatan sun kai hari ga abokanan gaba hari na gaskiya hmm. shi yasa shi ma bahaushe sai ya ɗauka sai ta ja ce bil haƙƙi da gaskiya ai da na samu abincin nan na ci shi bil haƙƙi da gaskiya ga aikace kenan إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة إذن يكسن شيء نفن أي أياك أبو كنان جابان يكسن شيء نفن يتبت شيء كما ميكال في شيء بلاغ شيء حملوا على العدو حملة صادقة هذا حملة صادقة kaga aiki ne aikace akai daga gaskiya da gaggatawa za su iya zama a magana sannan kuma za a iya samun su a aikin mutum yanzu misali sai aka baka labarin wani aka ce ai ga yadda yake sai aka ce wa na fasata yake sai ka ce kai baka yi gaba? ran nan kawai ana zaune sai ka ga baka ga ka ba sai aka yi sa aka ce kawai wanda ya tashi kowa ya zauna inda yake yan agaji sai suka fara caji sai kawai sai aka samu wannan da aka baka labarin cewa yana tace-tace sai aka ga waya shi a hannunsa a cikin aljihun shi yana ta mutsu-mutsu yanzu ka ga a aikace ya ta maka ne abin da ake zarginsa da shi aka baka labarin kai kuma yanzu sai kai me sai ka gaggata labarin da aka baka shi ya yi me ya gaggata ma a aiki kai kuma za ka gaggata da ne da baki so daga shi ne malam ibn taymiya abin da yake nufi cewa da asidiku gaskiya da at-tasdiqu gaggatawa dukkanin ana samun su fil aqwali a cikin maganganu wal a'mali da kuma ayyuka kaga wanda ya sata aikace ya gaggata maka shine shi barawo kai kuma daga nan labarin da aka baka a da kila baka yadda ba sai ka gaskata mai da baki yanzu an samu at-tasdiqu fil qawli an samu at-tasdiqu fil amali an samu gaskatawa da baki an samu gaskatawa da mai aikaci wa yuqalu sanna ana cewa fulanun sadiqul hubbi wal mawaddati larabawa suna cewa wane mai gaskiyar soyayya ne da auna kaga soyayya da kauna ya ƙarshe ake yi ko eh shi yasa suka ce soyayya ba ta da ma'ana ba ta da ma'anar da zaka zo a ce maka ma huwa hubbu yi mana a ba ma'anar me ake nufi da soyayya malamin qayyim yace yace fa haddu ha wujuduha kawai a ganta akwai ta eh shi ke to da aikin ka ne zai gaddata kai masoyi ne ko ba masoyi bane mun gane wani hau zalika da makamantan wannan so da ka ana samun gaggatawa a magana ana samu a aiki kamar yadda ake samun gaskiya a magana kamar yadda kuma ake samu a aiki ولهذا يريدون بالصادق iradatihi wa إرادته wa وطلبه shi yasa idan suka ce a sadiq mai gaskiya suna nufin da shi a sadiq fi iradatihi mai gaskiya a nufinsa wa bihi da manufarsa wa bihi da kuma abin da yake nema wa huwa sadiqu fi amalihi kuma shine mai gaskiya a aikin mutumin da ke da gaskiya a manufarsa to aikinsa shine zai nuna kuma manufar shine zai nuna gaskiyar sai ɗalibi ne gaskiya ya za ya gane ɗalibin gaskiya amma yau ka zo makaranta gobe ba za ka zo ba kaga ba ba ƙarya kake ba ɗalibin gaskiya bane kai a zuciya ka ci ba ɗalibin gaske bane amma ɗalibin gaske shine wanda za a ganshi kullum zai zo makaranta ko yana gane karatu ko bai gane karatu sai ya zo wannan yana cikin yana cikin siffar ɗalibin gaske sannan zai riƙa bin umarnin malaminsa idan malam ya ce yi zai in ya ce bari zai bari kaga wannan fi amalihi ke na aikace wa yuriduna as-sadiqa fi khabarihi wa kalamihi sannan suna nufin mai gaskiya a maganar a labarin su da maganar. a samu mutum in zai ba da labari labarin gaskiya ne in zai yi magana duk abin da zai faɗi zai faɗi gaskiya wal munafiqu biddul mu'min as shi ko munafiki shine kishiyar mummuni na gaskiya wa huwa alladhi yakunu kadiban fi shine wanda in zai bada labari sai yayi karya. aw kadiban fi ko kuma aikin sai zama makaryaci kal mura'i fi amalihi kamar mai riya ai mai riya makaryaci a zuciyarsa ba dan Allah yake yi ba kuma bai ma damu da aikin ba amma abin da yake so shine mutane su ga yana yi قال الله تعالى ألا يشي إن المنافقين يخادعون الله منافقي والله ويسنا أمان ويودع ألا تكيري وهو خادعهم ألا ينا ما يغمس درس وإذا قاموا إلى الصلاة إذا سكتاش ذاتي سلا قاموا كسالا sai su tashi babu karsashi a jikinsu shi yasa duk ranar da kake ibada ba ka jin daɗi kana sallah amma ba jin daɗin sallah kawai ta zama maka dole ne kana jin tsoron kada mutane su ce ba ka yi to ka tuhumi imaninka manzon su mai ce wa du'ilat qurratu aini fi salah abin da yake kwanciyar kwal annabi sama da hankali shine sallah duk tashin hankalin da manzon sama ya shiga to idan aka tashi za a yi sallah kawai sai ji wannan tashin hankalin ya tafi sai ji wata natsuwa da jin daɗin rayuwa kawai sun sauko masa sabanin wa sabanin munafikai wa idza qamu ila salati qamu kutala idan za su tashi su sallah sai su ji ba shi a cikin su yura'una nasa suna yi ne dan mutane su gani kawai wala yazkuruna Allah illa qalila sannan ba su ambatan Allah sai dan kaɗan siffofin munafukai ba su ambatan Allah sai an kada sai ya zama musu dole in kaga sun ambaci Allah kila sun shiga cikin damuwa ne shikenan sai su hugo su tafi wajen malamai su ce Allah a ya su addu'a ko a yi musu addu'a shikenan amma shi ba lokacin da yake addu'a ba lokacin da yake ambatan Allah duk inda aka ce ambaci Allah ambatan Allah mai iyaka da ambatan Allah da bai da iyaka duka baya yi sai dan kaɗan idan ya shiga damuwa sannan sai yana faɗin Allah kaga wannan duk sufofin su kaga yuwa'u da mutumin da ke riya ai yayi yake so yake mutane su yadda da shi a cikin abin da yake yi amma kuma a haka ba a za a hakika ba abin da yake nufi ba ce shi ke shi yasa manzon Allah sallama da ya tashi bayanin su sai ya ce asqalu salati ala almunafiqin salatu alfajr wa salatu al-isha'i walau ya'lamuna ma fihi ma la'atuhuma walau habwa sallolin da suka kuma munafikai nauyi da wahala ba su iya zuwa su ne salloli guda biyu sallolin duhu a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu fitilu irin wannan in sun zo masallaci ba za a gansu ba da asuba in sun zo masallaci da shayi ba za a gan su ba ko sai suka zaɓi su dai lokacin da ido na gani ido a shi ai yana zuwa ai yana sallah amma duk sallar da ba za a gan su ba to ba za su yi ba ba za su yi ba ita ce asubahi da kuma sallar isha ba su zuwa saboda in sun zo ba za a gan su ba duhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yana yana yana wani zubin yakan gama sallah wal fajr kana rasulullahi sama yusalliha bi ghalasi kila la ya'rifu rajul jalisa mutum ba zai iya gane waye a kusa da shi a wata riwaya fa yashhadu ma'ahu nisa'un min al-mu'minati ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalas mutalaffi'atun bi mughutihinna mata za su zo da lullubin su ba iya gane su saboda duhu to shi can da ba za a gane ya zo ya sallar ba to ba zai zo ba amma a jihar sai zo sahun gaba la'asar sahun gaba sallar magriba ba taurari ba su zo ba duhu ba a shiga duhu ba sai ya zo ya yi amma asuba cikin duhu ake yi ba isha'i cikin duhu ake saboda haka duka ba zai zo ya yi shi sai ra'unan Allah ta'ala ya ce muzabzabi na bai da suna tare da waɗancan wata rana su ɗan zagaya ce su kasance tare da waɗancan la ilaha ula wa la ilaha ula ba su tare da waɗancan ba su tare da waɗancan in sun zo jan kafirai ta su ce muna tare da ku sai su ba su labari su ce muna wawan da waɗancan takarkarin ne masu gemun can da tsangalallen wando ai su ne kawai muke yaudarar su amma muna tare da ku so da duk shekantakar da za a yi da shi za a yi ya ba su labari ta hawaye ne ba da abin da ake ba amma sai an jima kuma sai ya zo wajen masu imani shi kenan in zai yi kabura sai ya gyara ta sannan kabudun shi ma a wuya yake yi shi saboda tsabagen kabudu ne in zai kabudu sai a wuya zai ta haka ya kankane kuma ya matse sosai amma kuma duk shegantakar da ake da shi ake duk baɗalar da wasu za su yi lalatattu da shi za a yi wallahi Allah madaukakin ciki ya haska fitila mai haske ya nuna mana sukofin munafiki babu kyau kawai ka kalli wani ka ce wani munafiki ne amma akwai mutanen da da yawa in ka karanta alkur'ani za ka iya gane cewa duk munafunci suke ma Allah ba daga fi suke musulunci amma ba a saka ba ba sa ka ba ba aikin ka bane wannan ka kyale su tunda Allah madaukakin sarki ya rufa musu asiri to a ci gaba da yi sai an jera na gobe alkiyama Allah ya tuna musu asiri yana da haɗari munafunci mugun ciwo shi yasa Allah ya ce su za a sa a kasan wuta sannan a sa sauran mushrikai shi Allah madaukaki suke cewa man yudlilillahu falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya kaddara masa bata to wallahi ba za ka samu masa hanyar shirya ba yadda kai da shi za ka gama wahala ka in ka gama wahala ka sai ka kyale shi ba zai shiri ba wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila duk wanda Allah ya kaddara masa bata zai to duk yadda ka so kai to ba zai shiri ba shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya haƙurantar da Annabi sallama yace la'allaka bakhi'un nafsaka Allah ya yakunu mu'mini wai so kake sai ka halakar da kanka ta mutu saboda ba su zama masu imani ba fala talhabna suka alaihin hasarat kakka bari ranka ya tafi saboda damuwarsu ka kyale su kai dai aikin in alaika ila albala ka isa in sun ɗauka sun yi aiki da shi shi ke in ba su ɗauka sun yi aiki da shi ba shi ke to ka gani so da ka riya nau'i ne na ƙarya mutum yana nuna ma bayin Allah cewa shi bawan Allah ne amma a zuci shi mutumin banza ne shi ne riya kuma ba wahalalle kamar riya mai riya domin ka yi ka kuma ba za su iya baka lada ba shi kuma aiki yana yin sa ne don lada kana aikin Allah ne don Allah ya baka lada to ya za ka yi aiki don wanda ba zai baka ba yi aiki don wanda ka san ba zai iya baka ba ka san ba zai iya baka ba gwamnati ce kullum shi kenan ta ɗauke ka aiki shi kenan ya ka ce abinda za ka yi a ministry ta za ka kake fayin ɗinka yana can komai ɗinka yana can sannan akwai littafi na sa hannu in ka zo akwai littafi na in za ka tashi ka sa hannu shi kenan kai sai ka ƙi tafiya wacce minister sai ka tafi wata ministry kullum kuma ka je ka aikin ka tafi tun safi har yamma in ka shiga ka sa hannu cewa ka zo sannan ba za a tashi ba sai an lokaci ba za ka tashi ba sai lokacin tashi sannan za ka tashi ka sa hannu cewa za ka tashi sai wata ya ƙare wata ya kare daraktan da kake ƙarƙashinsa a waccan ministirin da aka tura ka zai tattara bayanan wane da wane da wane sun yi aiki ya tura ma famanin sakatare famanin sakatare shi kuma ya tura ma kwamishina kwamishina kuma shi kuma ya tattara shi kenan sai a fitar da boca a fitar da takarda albashin wane albashin wane albashin wane. a kani da Allah za a ga sunanka hmm? can kuma ministan da kake zuwa su kuma ba su fayil ɗinka su ba su da fayil ɗinka domin lokacin da aka baka takardar aiki ba na aka tura ka ba su ba su da fayil ɗinka nan kuma da fayil ɗinka yake kullum za a rubuta baka zo ba wane baya nan wane baya nan kwana talatin cif sai a ɗauko za a yi biya albashi sai a ga baka zo ko kwana ɗaya ba ba kuma fayil ɗinka nan dama can kuma ba fayil ɗinka ba kai fayil ɗinka can ba can kake tafiya sai ka rika sayinin kana kana sa hannun iska kana sa hannuwa iska kawai kana rubutu a saman ruwa su ba su da fayil ɗinka to wannan shine misalin mutumin da yake yin abu dan Allah ba yayin da za a baka lada can aka sa kai a wanda ya sa ka aiki can ya baka ka'ida yi dan shi dan za ka tafi ka je kai wajen wanda bai sa ka aiki ba kuma ka ce ya biya ka kaga hauka ce to to shi ya sa ya ƙarya ce a aikace mutum makaryaci ne shi in yana riya kuma ka ga shi Allah ta'ala ya siffanta riya daga cikin siffofin munafikai so da a wannan zuciyar ya ku yan uwa ne kokarin tsarkake ta kullum mai kokarin yadda za mu zuciyar mu ta rika tsarkaka alal akalli mu rage kanmu miyagun abubuwa kuma mu rika roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya gyara mana ita me yasa manzon sama kullun yake addu'a Allahumma atini kusalat taqwaha wa zakiya anta khayru man zakka anta waliyuha wa mawlaha saboda wannan ne zuciyar ita ake son ta gyaru ita ce nan ne nan ne nan ne tsangaya ta gyaruwa aikinka ko lalacewarsa so saka Allah shiryatar da mu nan wajen tsayawa ne in muka wuce ba wajen da za mu tsaya so saka sai mu tashi wa amma ikhlasu lillahi fa huwa haqiqatul islam Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu Allah ya tabbatar da mu akan hanya ta shari'a hanya madaidaiciya hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa Allah ya tsare mu da aikata abin da Allah baya so wa sallallahu sallam wa ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh